innahum lasalul jahim sa'annan kuma su za a saka su wutan aljahim thumma yuqalu sa'annan a ce hadha alladhi kuntum bihi tukadzibuna yanzu ina labari kuna sanya ta ranar lafira kuna sanya sauta ga ake yanzu kun samu kanku a ciki akwai dama kuma ku za a iya karyatawa yanzu kalla ko a'a inna kitabal abrar lallai littafin managarta fasu tsoron Allah yana cikin al'illiyi wa ma jira ma illiyuna me ya sanace ka abinda ake ce ma ya yace kitabun marhumul littafi ne abin rubutawa yashhaduhu al-muqarrabuna yahduruhu al-muqarrabuna min al-mala'ika hmm. innal abrara lafi na'im yace lallai manazarta suna cikin wata ni'ima mai zurfi mai yawa alal ara'iki yanzuruna suna san shirkitu gadaje suna kallo ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka ga haske na jin daɗi na ni'ima a cikin mutacin su ja'alana Allahu min yusqawna za a shayar da su yusqawna za a shayar da su daga ruwan reka ne min rahiqin maktum in ka samu daɗin abin kana sha kana sha sai ya kai karshe ka samu hummi karshe ka sai ka ji ƙanshin almiski na kai hmm. wasi zalika فليتنافس المتنافسون يجي ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون wani ido ruwa ne da waɗanda ke tsoron Allah za su rinka ba za a ce yau an kulle ba ba za a ce yau ba matata ba ba za a ce yau babu kaza ba ba za ka wayi gari an ɗauki ruwa ba إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أي وأن سكي إجران مجرمي فاسقي الظالمي إن سكا وتي ورم مؤمني يضحكون إذن ركي مسداريا وإن بواي بوايبا يزكو زكونا دام مكاني في أي سنة في أي كذا دنيا غا أمريكا تاشي غبا غا كوما ياشي غبا دا ألا تورين كداريا سنا بقى سنا إزجلن وإذا مروا بهم يتغامزون إن سكا وتي سنة جنسي سنة جنسي ai ga sanan kansu bai waye ba sai gemu sai tufa sai menene da menene mm. baki ɗaya suna musu zinde suna musu likiyanci da izgilanci mm. wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu kafira in suka je gidaje wurin iyalansu je suna masu kakaki suna murna suna dariya mm. wa idza ra'awhum in sun ga mu'minai qalu sai su ce inna ha'ula ila zalununa ai waɗannan fasassu ne kansu bai waye ba yanzu Amerika ta ci gaba Ingila ta ci gaba duniya an ci gaba yanzu za ku ku ce sai ayi alwala sai ai sarki sai ai alwala sai ai sallah sai ai haji sai ai zakka yau mu muke da daman wannan Wa ma hurkino a zai Aka ce ai ba an aiko ku ko ba an aiko su je su kiyai musulmai ba ne. Fal yauman na zina abu a nominar kuffar yadda a kuna da za a gari ranar Lahira. ku da kuka ce idan ku ya waye? za ku yi abin da kuka ga dama kun yi jirgin sama kun yi menene da menene kun fi karfin ku bi Allah da manzansa kun fi karfin ku mika ku sallama wuya ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an wayi gari yau kun ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sayyid sai a wayi gari mun ne suna dariya da za a musaka ku yi musu a duniya gashi suna yi musu a lafiya alal ara'is yanzuruna mm. suna zaune kan shimfiɗin kan gadajensu suna kallo sa'annan aka ce hal tuwibal kufaru ma kanu yaf'alu an saka makasarai abin da suka aka aikata ko ba a saka ba jaza'an wifaqa وقال ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب اي قال al-musulat fi dunya hmm. duk wata alaka ta duniya duk wata dangantaka ta duniya duk wani abin da ka sani na duniya in aka wayi gari ranar lafiya an gama kenan wata hatta asbihimul asba hmm. babu wannan ɗan garin ku ne dan unguwan ku ne dan ajin ku ne kai masa kaza ko yayi maka kaza yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال حدثنا اسماعيل بن عباد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في ركعه ila ansafi uznai yace mutum zai tashi tsaya a cikin guminsa sai gumi ya kai har kunninka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mu'azzinuna atwala an-nasi a'anakan yawm al-qiyama masu kiran sallah ladanai sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin kiyama sai malaman suka ce wani kyau ce cikin tsawon wuya a ce kun fi kafi kowa tsawon wuya ranar tashin kiyama wani kyau ce ciki sai malamai suka ce akwai kyau mana ranar da wani guminsa zai kai masa gwiwa wani a cibi wani wuya wani zai liƙe a ciki in aka ce kana da tsawon wuya yanzu za ka nutse a ciki in ka ce a kiran sallah na daraja da martaba قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامه mutane za su yi gumi ranar tashin kiyama zufa gumi ya zama kamar ruwa hatta yazhaba araquhum fil ardi 70 zira'at har sai gumin kowa ya shiga kasa ya nitse zira'i 70 wa yulzimuhum hatta yablughu azanahum gumin kuma yazo yayi mutum linzami ya kama mutum wani haka a baki wani a kunne wani sai ya nutse saboda tsananin tsayuwar tashin alkiyama babul qisas yawm alqiyama babin da ke bayanin lallai sai an yi kisasi ranar tashin alkiyama kada ka taba tsammani cewa wai ka zalunci mutum ka tsira duniya saboda kana da mulki ko makami ko kana da gata ko ka isa ko a'a wallahi tallahi in ka tsira duniya ba za ka tsira lafiya ba duk karfinka duk ikonka duk mulkinka duk gatanka ne kada ka zalunci kowa in ka zalunci mutum za a wayi gari ranar lahira a duniya ce zaka je kayi zalunci ana gani amma don kana da gata kana da mulki kana da ofis sai a ce bari a rarrafa ko a yi maka yadda kake so ranar lahira Allah shine gatan wanda aka zalunta akwai inda zaka bi ka wuce وهي الحاقة إيه الحاقة ما الحاقة وما أدراك Ba haka yi fada ba. yace alhaqatu malhaqa sa'annan sai wa ma adraka malhaqa sa'an da aka faɗi alhaqa aka ce kuma malhaqa wa ma adraka malhaqa don ka tabbatar da cewa wannan al'amarin mai nauyi ne sa'annan sai ce kazzabat samud wa adun bil qadi samudawa da adawa sun karyata mai kwankwasa zuciya da tsoronta ranar lahira kina al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a mai kwankwasa zukata da abubuwa masu ban tsoro aka ce samudawa da adawa sun karyata wannan amma yaya halin ya kasance Allah ce fa amma samudu fa uliku bis amma kaga samudawa sai aka halaka su da tsawa mai tsanani mai ta haƙƙi wa amma adu amma kaga adawa wa fa ku bi farfarin hadiya sai aka halakar da su da iska mai tsanani mai guguwa mai farfarin hadiya mai tsananin murya sa'annan kuma wacce take ta haƙi haƙƙi sakharaha alaihi Allah madaukakin sarki ya aiko ta akan su sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma da rai bakwai da kwanaki takwas suna jere فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية da adawa da samudawa da wanene da isansu da cika da kamala da ganin sun iya shi kenan sai aka waye gari kowa ga nan ya mutu ya fadi sa ce ku tusure ne na da biyu fa hal tara lahum min baqiya ko kana ganin wani ragowar suna nan sun zamo labari waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khasira fir'aun kuma da waɗanda suka gabace shi da qura qaumili suka zo da kuskure fa asaw rasul rabbih sai suka saba wa manzon ubangijinsu fa akhazahum akhzatan radiya sai Allah ya kama su ya danke su ya musu azaba a tikai inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wahiya fa allati fa idza nufiqa fi suri nafhatun wahida in akai busa a cikin kaho busa kwaya daya wa humilatil ardh والجبال فدكتا دكة واحدة أكا أوكو ولن دورا كسا دك منيني دواسو دا منيني أكا دلت يسو أكا نت يسو سكا رموك من قالي أبو حيا فيومئذ وقعت الواقعة رنا القيامة ذات تاشي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وان السماء دا كتي غني أدل سورو سيتا كتي سيرا من تابمو رونا با تلك والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك yau عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سبودا jarrabawa daga Allah saboda Allah ya jarrabi hankalinka yace arshin ubangiji mutum takwas da maliyatu min al mala'ika mala'ika takwas ke dauke yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya rannan za a bizo za a fito da kowa ba wanda zai koyi ba kada inda za ka shiga amma ke fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu aini na san cewa aikantu na yi ne cewa akwai tashin kiyama akwai hisabi hmm. yasa sai ina ta tsantsan ina ayyukan da zan je samu kyakkyawan sakamako wato in yi su anni mulakin hisabiya fa huwa fi hisati rabiya wannan yana cikin rayuwa wacce take ya yadda da ita ta yadda da hmm. wace irin rayuwa kenan fi rikatin radiya ai mardiya ka yadda da rayuwar rayuwar ta yadda da kai fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya kutubuwa daniya ya'yan abibadin marmarin da suka nuna nunannu kowanne sun sauko kasa sun zalzalo kana bukata duk abin da kai shawa sai ka kama cikin kasa kulu aka ce ku washrabu ku hani'an ina za a ce ma kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya saboda abinda kuka gabato kuka gabatar a ranar lafira wa amma man wata kitaba wuce shimalihi fa yaqulu ya laitani ya laitani lam uta kitabiya yace ina ma ga ba a bani wannan littafi ba shi umman littafi walam ajri ma tisabiya ya ha kanat alqadiya ina ma da mutuwan da aka yi kenan ma aghna anni maliya dukiyar da na tara ba su amfana nan komai ba halaka ne to saniya mm. hujja ta kasa karfi siko. duk babu ko ɗaya yau an waye gari yau ba duniya ake ba lafira ake an shiga cikin wata rayuwa da ba sai yadda aka yi da kai fa a ce khudu urike faguluhu a kukume shi a cikin sarka a daure shi kuma mm. jahima salluhu mm. ku shigar da shi wutan jahannama kuma fi silsilatin zarquha sab'una dira'an fasluhu saboda ne innahu kana la yu'minu billahi al-aziz saboda bai imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya ku aikarwa a cikin miskinai mun ga da miskinai inda Allah ya hada su ya hada shi da ne imani imani ranar lafiya kuma baya kwaɗaitarwa a cikin miskinai baya cikin miskinai فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ba shi da wani masoyi ba shi da wani aboki duk kariya ake al'akulla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun wallahi tallahi in ba tsoron Allah ne ya hada ku akan sunna ba duk abin da ya hada ku wallahi sai ranar lahira ba ka ba shi kana cewa shi ne ya bas yana cewa a'a ba ni ba ne wane ne ya ubanta waga tafiya da fata duk ba shi dan ba duk ubanta waga ta tafiya a cikin fata wane ne sai dan kansa zai yi kutuba ranar lafiya wa qala ash lamma qudiya al-amr hmm. shekan bayan an gama an yi hisabi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an ce wa'annan su je wuta wa ya batar da ku ba shekan ba tsoron nan zai muku abin da kafin ka shiga wuta sai ka ji zafi fiye da haka wa qala shaytanu lamma maku al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al haka. Allah ya yi muku alkawari na gaskiya ka ji shaytan kuma yanzu ne zama inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya yi muku alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ya muku alkawari na saba muku na yi muku alkawari gashi na saba muku me yasa yace laisa li alaikum ai ba fin kafin fin kafin ku nayi shin ku karfi nai lokacin da zaka je kai zina ka shagiya kai menene sai dan ya kama dan sanda ne yace maka ba zai harbe ka illa an da autukum fasajatu yace zuwa nai na tarar da ku kuna cike da shirin fata da nai muku haya na kiran ku sai kuka zo a guje saboda haka yace wala talumuni walumu anfusakum yau kada ku zarge ni dan lalle shi kai shaytani yace fala talumuni walumu anfusakum kada ku zarge ni yau ku zargi kawo da ba shi da saku nayi ba ba fin karfin ku nayi ba ba na kawo maka dan sanda bane ba bindiga a a kawata maka nayi abu da yake ranka ba ce sai kabi ma ana bi musrifukum wa ma antum musrifiya za an ne sai inni kafartu bima ashraktumuni bi? min qabl inni kafartu bima ashraktumuni bi min qabl za hmm. an ne sai inna zalimina lahum azabun shaytan kansa abin da zai faɗa kenan ina ga wanda ka bi akan bata iyaye da kanshi balle ya kai ina ya sa kanshi balle ya sa ولا طعام الا من غسلين الى اخر ما جاء في سياق الكريم وهي الحاقة لأن فيها ثواب وحواق الأمور الحق الحقة والحاقة واحد معنى أبو أن تثبتت با يد za a yi a yi zalunci adalci za a yi kifaki za a yi wal qari'atu yace al qari'atu mal qari'a wa ne yawma وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والغاشلة هل أتاك حديث الغاشلة saboda tana rufe zukata da abubuwa masu ban tsoro wasaha tsawa da karnaka والتغابن يتي التغابن كامو غاكينا غبن أهل الجنة أهل الجنة غبن أهل أهل الجنة أهل النار شيني ‘yan wuta, duk ɗan wuta sai a nuna masa mazauninsa da ka shiga da ka yi aikin alheri ga inda za ka zauna a cikin aljanna. Sai ya yi nadama sa'annan dan aljanna kuma da ka cikin aljanna da ka ƙara bin Allah tsoron Allah za ka samu martaba yace ina ma da nayi sama da haka قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي أول ما يقضى بين الناس بالدماء فرقم أبن ذا أي hukunci tsakanin al'umma baki ɗaya, jini wannan ya zubar da jinin wani wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza sai ayi tifashi ba abin da zai tafi a banza قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace duk wanda man kanat la indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha manzo Allah yace duk wanda ka zalunta tun duniya ka nemi ya yafe maka ya halatta maka in bai yafe maka ba zai halatta maka ba aka wayi da ranar lahira fa innahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa samma dinarun wala dirham in aka zo ranar lahira babu naira ba riyal ba dolar ba salin ba dukiya ba da dinariya ba azurfa to yaya za a yi tsakayya kai kuma ka wawashe dukiyarsu ka danna dukiyarsu ka danna hakkinsu ka tattara sai kai ka ji daɗi su su wahala in an waye gari ranar lafiya yaya za ka yi ba ka da kai da kanka ka ga ai ba sai an ce maka ranar lafiya ba kuɗi ba hmm. in duwa ya taba mutuwa aka tattara da a dukiyarsu aka saka maka cikin kamari babu maza dama ba za su yarda ba hmm. ko ana da suna za ka suna ba <laughs> min qabli an a li akhihi min hasanati hmm. manzo Allah ce in aka zo ranar lahira sai a dauki duk ayyukan da kai na kirki hmm. sallarka zakkanka azuminka haji bin iyaye kyautata duk ayyukan da kai na alkhairi shi za a dauka a biya fa in lam yakul lahu hasanatu in ba ka da ayyukan kirki kai azalimi ne ta kowace huska ba ka da ayyukan jirgi da za a ɗauka a biya ba su suka ko ko an ɗauka duk an biya ba su suka kana nan kuma sai waɗannan suka bullo daga wannan kauye waɗannan suka bullo daga wancan unguwan waɗannan suka bullo daga suka ce mu ma kaza kaza kaza da annan gaskiya ce babu ƙarya to ai sa duk ta kare duk sallolin da ya shekaru arba'in hamsin cikin an dauka an biya ba su saka azumin da ya an dauka an biya hajjin da ya an dauka an biya umra da ya umran ma dan Allah yake yi hajjin ma dan Allah ya balle akwai ladan da za a dauka biya ayyukan da yayi nagarta da yayi duk shekaru 40 50 60 saba'in tamanin hatsari duk an ɗauka an biya ba su suka sun ƙare ga waɗansu kuma sun zo suna bin ba su suka ya danna hakkin wani ya gaba kaza ya ɗai kaza duk waɗannan suna sai a ɗebo laifuffukansu a ɗora masa ukhidha min sayyiati akhihi ya mm. asaibu ne fufukan su a dora masa su an rage musu ne kenan nauyi mm. in sai zama na iyalai fufukan kenan za su aljanna kenan in za su ba mm. yasa zalunci ba abin murna bane ba abin lada ba abin alfahari bane yana duniya ya saba wa Allah yana da laifuka amma yayi sa'a ka zalunce bai zalunce ka ba laifuka su tsari da Allah ne Allah na iya yafe wa ya ga dama in Allah bai ga dama ya yafe ba sai dai ba ka ji shi ba shi sai zalunce ka ba kai ka zalunce kuka zo lahira a ɗaiɗi sallolin ka duk da kai da ibadar ka a biya mutane waɗansu kuma su zo suna neman ka da bashi a ɗaibu laifuffukan su kai a ɗora maka sa'annan su sun tafi aljanna shi wannan za ki wuta fa hat alaihi shine manzo Allah ce matsiyaci ranar lafira suka ce wani manzo Allah ce wane ne matsiyaci suka ce wanda ba shi da kodari manzo Allah ce a'a matsiyaci a cikin ma'aunin shari'a shine wanda zai zo ranar lafira da sallah da azumi da haji da zakka da menene da menene duk a zane shi ya zalintuwa ne ya ci zalinwa wani ya danna dukiyar su ya wadata ya wadata su sun talauce ya sha su sun kwanan yin fushi ya ci su jibba shi daya sai a zo a ɗebo ayyukan da ya kakab baki dai a biya su waɗansu kuma suna bin bashin har yanzu ayyukan sana alheri duk sun gama sallolin ka shekara hamsin ɗari sun gama an biya ba su suka sai a ɗauko laifuffukan su da suka yi a ɗora maka in sun yi sa'a iya laifin su kenan an raba su sai ina sai aljanna kaga kai sanadiyan su su shiga aljanna kai ka shiga wuta saboda zalimi a ɗebo laifukan su a dora maka sa'annan a dauki mutum a saka wuta manzo Allah ce wannan shine tantagariyar tataccen matsayar قال حدثنا الصمت ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث المؤمنون ونزعنا ما في صدورهم من غل ma'ana wani abu nan ake ce da shi yana nan cikin zuciyarka a wannan tasha shi ne yake wahal da kai hana ka jin daɗi a duniya dan me wani samu kaza dan me ni ban samu ba dan me wacce ta samu kaza dan me ni ban samu ba to ai sai na ga kafin sa ai sai na ga kaza kaza kaza talala ta rayuwa ka takab ga abin da ke gaban ka kamar ka da shi har ka zo ka ga abin shi ne aka ce wannan abin mace yana tare da kai ba za ka ji daɗi ba aljanna kuma ana son a saka ka ne ka ji daɗi yadda in ka zo bakin tashan aljanna bakin kofar aljanna kafin ka shiga sai a cire waɗannan cire wannan a cire wannan a cire wannan yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghilli sai suka wayi gari ikhwanan ala sururin mutasabihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahlusul mu'minuna muminai za su tsira daga shiga wuta sun tsira ke minan nari muminai sun tsira daga shiga wuta ba za su shiga wuta ba sai da aka yi tafiya tiriyan tiriyan tiriyan aka zo wani wuri dab da a shiga aljanna to custom nan za a فيغبطون على قنطرة بين الجنة wannan. sai a tsayar da su akan wata gada tsakanin wuta da aljanna kai dai baka san me yake wuta ko aljanna sai a tsayar da kowa fa yuqassu li ba'dihim min ba'd mazalim kanat bainahum fi dunya Muminan kenan na kwarai waɗanda suke ba za su shiga wuta ba sun kama hanya za su aljanna amma ana tafiya a hanya tana Allah Allah da zafi kane ka da wutan miliyan ana cikin tafiya sai ga alfayar da su ko da kuke mutanen kirki ne ku mu'minai ne ɗan aljanna ne ku aljanna ba a shiga ta ba a ta da datti da hakkin wani wani ya yi datti hakkin wani wani ya hakkin wani wani na datti da hakkin wani sai an yi tufafi fa yuqassu li ba'dihim min ba'd mazalim kanat bai fi duniya? hatta idha hujibu wa nuqqu udina lahum fi dukhul al-janna an wanke su an raba su da datti da kazanta da za ba za a taba shiga aljanna da zalunci ba mm. wai muminan kwarai kenan fa sun rabu da wuta ba ɗan wuta bane za su aljanna amma ba za su shiga wani na da ake kan wani ba sai an ji an fitar da ne don za a zo a ce wannan zana ma ji su zure min sai hilm ikhwana ko da kai mu'mini ne ko ne ka san ya tuke ka magana kallon cikin aljanna sai ka rinka bin مسكين ba ba wala بابا ولا فوالذي نفس Muhammadin بيده manzo Allah ce na rantsa da sarkin da ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum ahada bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana bi manzilihi kana dunya hmm. yace in aka je aka tsaya a kan wannan gada tsakanin wuta da aljanna ai ku mu'minai ne amma kai ko da kake mutumin kirki ne ka taba zalunta wani wani ya taba zalunta akwai haƙƙi a kanka akwai kaza kaza kaza to yaya za a yi yanzu yaya ne ne ya shi wa za ka yi ko Allah ne madaukakin sarki zai kawo wani karamci hmm, Allah ko kai kana da wani dan zalunci da kan bar a goge maka a wanke maka kai kai sa'a ba sai an shigar da kai wuta an kanka da wannan hmm. zalika fadlun min Allah zalika fadlun Allah yu'tihi man yasha sai an yi lissafi lissafi tsaf a wanke dattin da ke jikinka an raba ka da wannan sa'annan a ce maka ga hanya manzo babu man nuqita al-hisab uziba suke man nuqita al-hisab uziba duk wanda aka yi sai sai da shi a cikin hisabi wallahi aka ce zai masa hisab haka manzo Allah ya yace duk wanda aka taje shi ɗaya bayan ɗaya wallahi da wahala ya fita الله يجزيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت لنا عائشه قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا manzo Allah ce duk wanda aka caje shi ɗaya bayan ɗaya za a yi masa azaba sai na Aisha ba Allah ce yasira ba sai manzo Allah ya ce ba an ce za a yi mai lissafi mai sauki ba sai manzo Allah ce qala zalika al-ard wannan kauda kai shi ake ce kauda kai gani ka kau da kai kale ka amma in aka taji ka ɗaya bayan ɗaya والله في كافر الله اكبر قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابن ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وايوب وصالح بن رستم عن عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نانا عائشه تشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلاكا ba wanda za a caje shi ɗaya bayan ɗaya ranar lahira sai ya halaka fa sai na Aisha Allah ya mata yadda ta ce ya rasulallah, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaysa qad qala Allah ta'ala take ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira yake duk wanda aka ba littafin sa da hannun dama za a yi masa lissafi za a yi hisabi mai sauki ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma zalika al'am ai wannan kauda kai ya afuwa kenan ba ba za in aka ce za a gaje ka ɗaya ba bayan ɗaya har cikin aikin ibada sai Allah an kama eh, har cikin aiki a ce eh kin zo makaranta kin zo karatu a masallacin mata ba kin zo a ibada bane amma kika kibar mutane su shaurara hira da gulma wannan tace wannan ta fari kaza har kika hana mutane jin karatu kin zo da niyyar ne karatu ibada ce ko ba ibada ibada ce amma da kika zauna sai wannan faɗa wannan ta faɗa waɗanda suka zo dan su ji kika hana su ji me za a yi za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba a yi zalunci ko ba a yi zalunci ba to sai a mai da hankali ko mm, وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عزل إذا با ولد ذا أشاجي أي با يتأير على الآخرة كيما يمسى عذابا قال حدثنا علي بن سيد كرم إلى الله مدعو بسيطة kai Allah ya rufe kai Allah ya rufe wata rana ka zo kuma ya kire ka ce Allah na tuba ya ce ka an yafe Allah in ba in ban ba sai sai ka ce wa man yaksiru dhunuba illa an hmm. Allah ban in ba kai ba wai zai yi kana fada kenan in tsakaninka da Allah ne amma in tsakaninka da bayi ne duk abin da kai fa Allah zai yi maka sai ne shi ya yi hmm. da shi da zuka zan ku karanta manzo Allah ce duk wanda ka zalunta ka roke ka roke shi ya yafi maka in ba haka ba aka wayi gari ranar lafira ba ji ba sabo hmm. ba wanda zai san yana da haƙƙi akan kai sai ya yi maka ko uwarsa قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسر فينا فكر يجاء بالكافر يوم القيامه za a zo da kafiri ranar tashin alkiyama mm. fa yuqalu lahu sai a ce da shi أرأيت لو كان لك ملء zahaban ذهبا أكنت تفتدي bihi mm. sai a zo da kafiri ranar tashin alkiyama a ce